أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له احكم ما شرع وابدع ما صنع واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلغوري وعلى مدرسة وقلتم فرشي ربتك النعمة انساء يا سيامو رأيو يمتي مع البركة في بابا سكن كراتل بكتاب طف الجنة الداني شرح لمقدم الرسالة ابن عبد الزيد القيرواني وفاتعون الله مرة في سلطة من جازورة لا متاشي قد المؤمن كافر بيتي وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون سوى من ساعة قياما وضمن انتاج قياما آتية لا ريب فيها زي زو بابو وقلت أتيك انت وأن الله يبعث من, من يموت ثم أن مضوا كثير تركي زي تاب وندي يموت وفايت تاشي برعي وسع كما بدأهم يعودون كما يبدأ أن يفعريسوا hakan nan zai mai da su bayan mutuwarsu yake Allah malaukakin sarki ya ce inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha ولكن أكثر الناس لا يعلمون من لا تشي كيانا هنا زوا باب تنتمتو أتكنتا إذا ما في يوم متعني بس سني so aqidar musulunci shine musulmi ya yi imani mai karfi cewa akwai tashin kiyama kuma yana nan zuwa babu shakka cikin ta وقال كما ألا مدك تنفكيتي وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها Allah ya ce akan nan muka sanya mutane su san game da ashabul ka su san cewa akwai wasu mutanen da suka take a cikin wannan kogo kuma suka yi shekaru aru aru a cikin ta muka sa mutane suka sani game da su domin mu sa mutanen nan su san cewa alkawarin Allah gaskiya ne kuma wa annas sa'ata la rayba fiha cewa tashin kiyama babu kwankwanto a cikinta in ba aka baga wasu mutane suna nan a kwance tun shekaru ruwa amma Allah madaukakin sarki ya da su sun ma suna ganin cewa bai jima da suka shiga cikin kogon ba imma shashi cikin rana ko ko ka shashi cikin iri shi ne suka yi a cikin kogon bayan sun yi shekaru da ruwa ciki sallai sai wata zarika a farna a rahim hakan nan muka sa mutane su gane su cewa akwai wasu mutanen da suka rayu shekaru da dama amma ga suna kuma suna raye ga alamu na rayuwarsu a wancan ga suna suna nan yara samari kamar yadda suka shiga cikin kogo bayan shekaru da yawa Allah ya mun yi wannan ne da ya alamu annawa da mai haƙ don mutanen da suka riske su a wannan zamanin san cewa alkawarin Allah gaskiya ne wa annas sa'ata la raiba fiha cewa tashin kiyama za ta kwankwanto a cikinta ubangijin da ya raya su bayan wannan shekaru mai yawa ashe zai iya raya wanda ya mutu bayan mutuwarsa وقال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من كذبوه أنكِ ولد دونس بنت وأن مدعوك تركي هو الحق سين تسليا وأنه يحيي الموتى ثم تسنت وأن إلى راية دوان بيمتي وأنه على كل شيء قدير sa'annan su san cewa Allah madaukakin sarki lallai yana da iko yi a kan komai wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha sa'annan su san cewa tashin kiyama na zuwa babu kankanto a cikinta wa anna Allah yab'athu man fil qubur cewa Allah maɗaukacin sarki zai tada wanda ke cikin kabari Allah zai tada wanda aka binne shi a cikin kabari ya riga ya rufe zai tada shi ranar tashin kiyama mara yace wa qad nassa fi hadhihi al-aya ala ba'd man fi qubur Allah yayi nassi a wannan aya cewa zai tada wanda ke cikin kaburbura إذ الغالب على الناس أنهم يدخلون في القبور domin abin da ya fi yawa shi ne cewa galibi mutane ana da shi ne cikin kafin zuba a kasa su ya kunu bi kulli mata kuma tashin kiyama ko kuwa rayuwa bayan mutuwa zai kasance wa wanda ya mutu ne kubira a lam yusba an sanya shi a kabari ko ba sanya shi a kabari ba duka sai an tada shi wanda ke nufin cewa wanda ya mutu cikin ruwa kifayen ruwa suka cinye shi ba abin da ya rage shi na za ta yi tada shi wanda ya mutu cikin gobara ya kone kurmus Allah zai tada shi wanda namomin daji suka cinye shi Allah zai tada shi matuka dai mutum ya rayu ya kuma mutu to Allah zai tada shi an sanya shi a kabari ba sanya shi a kabari ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa qasamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut sun rantse da Allah kan cewa Allah madaukakin sarki bai zai da wanda ya mutu ba bana التي ايه وعدا عليه حقا القولي لا يخشي هم بسكياني ولكن اكثر الناس لا يعلمون اذا ما في مفيه هو متعرف السنة سوى القولي لا انه يدوكا دون بيمتو في افاته فادش وعبارة المؤلف ibara na mai littafi wato ibn abu zaid al-qayrawani wanda shi yake wa annan la yab'athu man yamut cewa Allah zai tada wanda ya mutu maimakon ya ce man firkubo sai ya ce man yamut ya yi wannan ne تشتمل كل من مات قدر أو لم يكن دومية حتى يهدى dukkan wanda ya mutu ياشي اكبري ya ياشي اكبري دا ولعله اختار هذه العبارة لشمولها وتكيل يا ذا بأن العبارة لدومي شيئا بمن قوة idan muka ce ya ba'atu man turkudu sai kasance wanda yake cikin gaba alkabari ne kawai za ta da shi wanda ba ya cikin kabarin sa sai ce man ya mutu duk wanda ya mutu dai Allah zai ta da shi معناته مسألة موجود كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير أمر البعث ببيان ثلاثة الأمور yake mafi yawa a cikin alkur'ani al'amarin tashin kiyama ko ta da mamaci bayan mutuwa idan ana so a tabbatar da shi ana zuwa da wasu abubuwa al'amura guda uku da shi ake tabbatarwa cewa za ta da wanda ya mutu yake al'amarin al'amari na farko التنبيه بخلق الإنسان أول Idan Allah na so ya tabbatar cewa zai tada wanda ya mutu sai kawo halittarsu tun a farko tunda su ba samun ta halitta za yi ba dama ya da halice kuma a lokacin da ya halice su ba su ba irinsu to idan kuwa zai iya halice su ashe idan sun mutu zai iya sake a din ko kuwa ya tada su bayan mutuwarsu to wannan tana da yawa alkur'ani Allah na kawo wannan domin ya tabbatar da cewa akwai tashin kiyama Allah madaukakin sarki yake awalam ya awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم التي إيه؟ شوشيمك بجني بني هو ممك الكيشن جل kuma lokacin da mutane kirkin na muwa da kirkin ne daga dubban sai ga shi ya zama mai girma yana takama a kan kasa har yana girman kai wanda ya zo daga cikin kazanta ruwa ba ka so ka taba jikinka ya fito daga jikinka ne amma ba ka so ya taba ka a wannan ruwan aka rike ka wannan ruwa mai yauki wanda kake kyamanta ba ka so ya taba jikinka daga nan ka zo har ka zama babba kana takama a kan kasa wa daraba lana matsalan wa nasiya halka, yana bugo mana misali cewa wane ne zai rayar da kasusuwa bayan ya rube ya manta farkon abincansa Kala man yuhyi al'idama wa yarmi yana cewa zai rayar da kasusuwa bayan rubewanta Kun gaya قل قيامس يحيي الذي أنشأها أول مرة wanda zai rayar da ita shi ne wanda ya fayi a littattafin a farko wanda ya ta tun a farko shi ne zai rayar ta wa huwa bi kulli khalqin alim ya san dukkan halittunsa ta yaya suka mutu ta ina ne kan jikinsu ya rayu ya san su kuma zai zo da su misalin wannan lokacin da annabi ibrahim yake so ya san yadda allah zai raya mamaci yake ya dau tsuntaye guda hudu kowanne ya yanyanka ya tattakala ya haɗa su sannan ya ɗiba kowane abin da ya sanya shi a wurare guda hudu Wannan ya kira su sai ga shi yana ganin inda kafin wannan da yake nan ya je ya taru da wancan ya haɗu adda jikinsa ya haɗu ya zama sun su kuma ya tashi ya zo gabansa sai haka dan Allah madaukakin sarki zai raya mamaci bayan mutuwarsa وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده shi da ya faru a littafi sannan idan ya mutu zai mai da shi wa huwa ahwanu alai mai da wannan shi fi sauki akan farkon alitta ko katanta ne a lokacin da zai kasuwatin wannan tebur da lokacin da ya kakkarye ya zai hada wannan ne fi sauki farkon yinsa ya fi wahala ya zai hada bayan karyawa wannan zai yi fi sauki ya hada shi domin shi da ba ma can ya hada tun ba ba ma yana nan a kafa ko ne kawai ya yanka wanne ne zai kafa da shi wanne ne zai sama da shi wanne ne zai yi wannan da shi ولو المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم idan misali mutum yake so ya nema yana da misali madaukakiya mai yawa cikin kasa ko a sama wanda zai iya nuna maka cewa Allah mai girma ne zai iya yin komai wanda ya yi wannan kam ba abin da zai gagare shi mutum ya duba sama a samansa wannan saman da yake kallo a samansa to guda bakwai ne ya duba kasa wanda yake taka kasan na wanda yake gani ko ina to guda bakwai na shi ma wanda halittu wannan ba abin da zai gagare shi akwai halittu masu yawa a cikin sama ɗin da kasa ga rana ga wata ga taurari abubuwa daban-daban ruwan da yake sokowa daga sama ɗin wanda ya yi wannan ذي إيئين قومي وهو العزيز الحكيم شين مبو أي وان دا بند ذي قادريش كم أبو أميني بابو جارا بند أشيسنا بند إيكي وقال تعالى قل الله مدو فالتسر فيكي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعض فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة Allah ya ya ku mutane ya kai mutum idan kuna cikin kwankwanto game da rayuwa bayan mutuwa to kusan cewa mu ne fa muka ku mu ku a farko daga turɓaya laka fotofoto sannan kuma muka ku daga dubin maniyi asalin mutum daga laka ne shi na nabi adam sannan kuma sauran ya ya'yansa ana asan su da ta hanyar maniyi to wannan maniyi nan sannan ya juya ya zama gudan jini wannan gudan ginin nan ya jiya ya zama ya zama ɗauka to idan ya zama nan akwai wanda za a rike zai zama mutum akwai wanda kuma zai tafi ma watakila da ɗari za yi to Allah shi ne yi wannan Allah da ya yi wannan yana da iko ya rayar da mamaci bayan mutuwa وقال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجن كطي السجن يوم نطوي السماء كطي السجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Allah madaukakin sarki yake ranar da za mu lallaɗe sama kamar yadda ake naɗe a takarda da naɗa ta haka haka za mu naɗe sama yadda muka tari farkon halitta hakan nan za mu mai da shi wannan alkawari ne a kanmu za mu aikata haka يجي وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد ألا يتشن شرط أردت من قاسة أن يقول من جديد أرمك أركيتا أريكسا أنت متعني سنة wajen sabunta halitta wannan farkon ya gagare mu ne ko mun gajiya ne ko mun kasa ne har mutum ya dinga shakkan cewa za a sabunta halitta kuwa وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هل مضى تكيسا تيكي شو شي مطل وانا كمان شو وزع بشي يتوي أبنزا شو بيكسا تدب مني باه sannan ya kasance abin nan gudan jini sannan aka halittai shi aka daidaita shi a ja'ala hujjau zai ne zaka rawar unsa sannan aka sanya shi nau'i biyu akwai namiji akwai na mace أليس ذلك بقادر على أن يحيي mauta shin wanda ya yi wannan ba shi da iko ya iya sake rayar da mai rai mamaci bayan mutuwa to ko shakka babu yana da iko al'amru tsari al'amari na biyu mun ce ƙur'ani idan yana so ya tabbatar da akwai rayuwa bayan mutuwa akwai kiyamus sa'a akwai al'amura guda uku wadda yake tabbatar da su domin ya nuna cewa zai iya ya raya wanda ya mutu na farko shi ne farkon halittarsa na biyu a tambihu bi iyayen arda ba da mautiya shi ne tambihi wajen juyar da hankalin mutum zuwa ga kasa wanda ya bushe babu ruwa a kai idan aka yi shuki a wannan lokacin ba abin da zai fita domin ne kasan a mace take ta riga ta bushe ta mutu tana hukuncin mutuwa ne babu abin da zai iya fito daga cikinta amma kuma ta Allah ya rayar da ita bayan mutuwanta sai rayu ya fidda tsirin da yake ta, to Allah yana kawo wannan misali domin ya tabbatar da shi mutum na ko da an binne shi a kasa ya rufe shi ma za a iya da shi ya zama sabon alitta masara guda uku wanda ka sa a wannan rani rufewa za su bayan sun rufe sai ganye guda ya fito wannan ganyen shi ne zai zo yana girma yana girma har ya zama ganyen yaki sannan zunguru masarori kuma su fito a kowane zungurun akwai masara gudani guda da yawa amma wani da kasa a kasa rubewa ya yi Sau kai ma mutum in an binne ka a kasa kanke Allah madaukakin sarki zai yi raya ka ga shi ya raya masara ba ya da ka binne a kasa har ya fito da sababbin masara masu yawa yankin da ninkin abin da ka binne a kasa to ta wannan hanyar Allah yana tabbatar da akwai kiyamar sa'a قال تعالى أن مضت سوفركياتي وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور Allah madaukakin sarki sai ce sai ka gan kasa wanda ya riga ya mutu ya bushe kararan fa'iza an zalla alaihal mal idan muka saukar da ruwa a kanta ihtazzat sai ta bubbugo ta motsa wa rabat sai ta tsira wa ambatat min kulli zawjin bayit tsire nau'i daban-daban su fito daga cikinta yake zalika yin wannan bi annan nawawar ya nuna cewa Allah shi ne gaskiya wa annan yuhyil mota ya kuma nuna cewa zai riya rayar da mamaci bayan mutuwa wa annan ala kulli shay'in qadir kuma yana nuna cewa yana da iko yi akan komai wa anna ta'ata atiyatu wannan ma yana nuna cewa kiyama na zuwa tunda duk wurin da suka mutu Allah yana da iko ya da su gaba daya ya da kiyamansa so wannan ma yana nuna cewa kiyamun sa'a yana zuwa na da fiha babu kankanto cikinta wa annan ha ya ba'atu man kan cewa Allah madaukakin sarki zai kada wanda ke cikin kaburbura وقال سبحانه ومن آياته أنك, أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير cewa yana daga cikin alama na cewa akwai Allah yana cikin aya wanda ke nuna ikon Allah da abin nan kudurarsa annaka tara al khashi'a cewa zaka gan kasa bushashe ba abin da ke raye a cikin ta ta riga ta mutu fa idza anzalna alaiha al idan muka saukar da ruwa a kanta ce azzat wa rabat sai ta tsaga ta tsage sannan kuma tsire ya fito cikin ta inna alladhi ahyaha lalle ubangijin da ya rayar da wannan kasan da ya mutu nan da ruwan da aka sanka a kanta la muhyil mauta zai iya rayar da mamaci innahu ala kulli shay'in qadir domin shi Allah lalle ne ikon yi ne akan الميتين وقال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ألا مره كتنكر كينا فتد دراية دبت كمة الجي مصرا دعاك الشوكة أكثر من في عيني روبي يا يا متعي amma a cikin ta Allah fitar da rayayyu daga cikin masara to Allah madaukakin sarki yana fitar da rayayyu cikin matattu kuma yana fitar da matattu daga cikin rayayyu kuma yana rayar da kasa bayan mutuwarsa hakan nan za ku fita kuma. kamar yadda irin nan ke fitowa daga kasa haka kuma za ku fito a ranar tashin kiyama daga kaburburanku kuma halle ke wallabi nazzala min as-sama'i ma'an biqadar فأنشرنا به البر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون Allah madaukakin sarki ce ubangijin da ya saukar da ruwa daga sama kuma ya saukar da shi gwargwadon bukata domin idan yanta ya yawa irin ma ba zai fito ba amma ya sauko da shi ne da kadar da gwargwadon abin da take bukata Sannan bayan ya sauka ɗin sai muka rayar da garin da ya riga ya mutu garin da babu komi a cikin da ba abin da ke raye sai muka rayar da ita da wannan ruwa wanda ya sauka Allah ya ce ka zane ka cikar zu hakan nan ya kuma za ku fita daga kaburburan ku wa qala azza wa jal Allah maɗaukacin sarki yace wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan فانبتنا به جنات وحب الحفيد والنخل باسقات لها طبع مزيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج أنا مضوك في سيكون من فوق دروا دغ السماء من البركة من سرد إتاء gonaki wayanda suke da 'ya'ya masu yawa masu amfani hakan nan madabino wanda ya cika da ganyenta da kuma 'ya'yanta tana da dabinon nan mai kyau wannan arziki ne ga bayi wa ahyayna bihi baldatan maita kuma mun rayar da ruwan da ruwan nan mun rayar da gari wanda ya riga ya mutu kazalika al-khuruj hakan nan ma kake wautu daga kabari وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الله نبو كتو كريكيكي شي الله شي ني اي قود اسكا اسكا لو بشارة ني تاتي رحمة فيزو شي اقارة سامي اسكا الوان بيسو خطانا نو me aka fara da iska ya fara har muna tsammanin cewa iskar mai kawai nan sai ga ruwa Allah ya ce mun muka aiko da iskar nan ya zama bishara gabanin rahman na ruwa wadda zai sauka hatta idza aqalla sahaban tikhala har idan ya kasance girgije yana ɗauke da ruwan nan mai nauyi fituna uli baladin jiki, sai mu tafiyar da ita da iskar nan zuwa garin da muke so ruwan ya sauka domin ya raya da garin nan bayan mutuwarsa fa'anzan na yi ma sannan da wannan giragizan sai mu saukar da ruwa فأخرجنا به من كل الثمرات أبو أبوبوا نعم تعليما إليه دسرة ستكتو كذلك نقرد الموتى حكا ننزى متقدم مجد مهما اتباع مجلسة أتكن كبرقرة لعلكم تذكرون هنا ولا بياني لي دومنت وعزمتي لسنتي وشك الرابع في كيان الساعة ما ليتي وقال تعالى أن بضك تتنسيتي والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتطلاه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور التي ألا ce Allah شين وندع لأي قود wanda سوى من da من Zai dinga tura giragizai mai nauyi wanda ke ɗauke da ruwa a cikin ta sai mu tura ta zuwa gari wanda ya riga ya mutu sai ya rayu sai mu rayar da kasa bayan mutuwanta ka zalika nushur hakan nan ma tashin kiyama zai kasance kuma tasowarku daga kaburbura hakan nan ne kamar yadda wasu ƙasar suka zo cewa wata ruwa ne zai fara sauka daga ruwan nan dukkan kuma wadda sun riga sun rube gaba ɗaya za su kira, su fita kuma ya zama kai ya zama ne kuma kowa ya fito daga cikin kaburburarsa to hakan nan Allah zai tada kiyamarsa wannan shi ne al'amari na biyu na farko idan zai tabbatar da kiyamu sa'a yana tabbatar da halittar mutum to shi wanda ya faru halittar nan to yana da zai iya ya wanda ya mutu na biyu yana jawo hankali zuwa ga rayar da kasa kamar yadda tsirai ke fitowa to hakan nan na Allah madaukakin sarki zai sa mutane su fito daga su na uku التنبيه بخلق السماوات والأرض وهو أعظم min خلق الناس Allah yana jawo hankali idan mutum yana ganin cewa Allah bai zai iya rayar da mamaci bayan mutuwarsa ba sai jawo ankali ya dubi halittan sama ya dubi halittan kasa wanne ne ya fi girma shin halittar mutum ne ko kuwa halittar sama da kasa ko shakka babu halittar sama ya fi girma halittar kasa ya fi girma so wanda zai iya wannan a sai kenan shi ne halitti mutanen kuma yin sun mutu zai iya tada su wannan da zai zama maka aiki ba Allah ya ce la khalqu samawati wal ard اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون من اليسا سميد كسي لا في الجرمة بأليسا مطور فإذا ما في يوم مطالب بالسلبة ثم قال لك اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير هو شن بخص بني دا هو ان يعني تسمي لك الشيء هم بكاتا باب تجيبا وجل الاتنسو لنا دقيقه يرايد بمما تسيبا يموت وانسان cewa babu shakka ciki lallai shi yana da ikon yi وقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ألا مرة قد تفرتيتي شو wanda halicci mai da kasai ba shi da ke da iko ya iyalici ta ɗaukacin mutum ba a ɗauka wancan maya mutu ba za a iya sake halitta irin shi ba za a iya da nema ba wata sabon halitta za yi ba shi ɗin ne za ta kira da su domin annabi ibrahim an nuna mishi ne ido da ido tsuntsayen nan da ɗan yanka su suka tashi suka zo gabansa to yana da wala ce a yanyanka su a dabba yanyanka shi gundu gundu gundu gundu a ce kuma ba ta mutu ba sunansa ne mafice amma Allah ya ce ka kira su kuma ya kira su duk suka haɗu naman suka haɗu da juna kuma ba nau'i ɗaya irin tsuntsu ɗaya ba ne a'a ko nau'i daban-daban ne guda hudu kuma bayan ya yanka duk ya cuta su wayannan gundarin sannan ya ɗiba a nan ya ɗiba can ya ɗiba can ya ɗiba can ya kira su amma kowanne suka haɗu da juna sannan suka zo gabanta so Allah madaukakin sarki wuyan khallaqul alim shi ne mai alitta shi ne masani ba abin da zai وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كثيرا ألا يتشم بس غريبة سوى لن يشي ألا وندع لكي تميدة الصيف yana da iko ya sake halitta kwatankwacinsu kuma ya sanya musu ajali ranar mutuwarsu kuma babu kwankwanto a cikin wannan Allah zai iya sai dai azzalumai kafirai sun ci sun ce kafirci rashin imani قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Allah ya ce shin kuna suka suka fi tsananin alitta ne ko kuwa sama to wannan takrir ana yi ne domin mutum ya san cewa Allah yana da iko ya tada wanda ya mutu idan ya san cewa Allah da ya halicce shi zai iya samun ta halittarsa idan ya san cewa Allah da ya rayar da kasa bayan mutuwarsa san ne rayar da ita zai iya rayar da shi ba in ya san cewa a shi bai kai littan sama karfi ba littan sama da kasa ya fi ya fi shi to Allah ya rayar da ita bayan mutuwa to akwai shi mutum ma zai iya rayar da shi bayan mutuwa wayannan su ne al'amura guda uku wanda Qur'ani yake wato amfani da shi don tabbatar da cewa Allah zai iya rayar da wanda ya mutu معنى المسألة نبير البعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا لتلقى مع الأرواح الثواب والعقاب فمن يبدأ نفذ هذا kada mutum ya tsammanin cewa shi wanda ya mutu nan a nan duniya aka binne shi a kasa har da ya riga ya rufe nan wata sabon halitta daban za sake yi irin shi a'a malam yace tashi bayan mutuwa ranar tashin kiyama zai kasance ne wajen mai da wannan jiki wanda ya rayu da shi a duniya sai ya zo ya hadu da ruɗinsa wanda a kanta za a masa a sakanta mishi da lada a kanta za a masa roƙon jariban ya yi bakin wannan jikinsa na wanda ya rayu da shi a duniya shi ne arwayo za a mai da ita walaisa sale a tsari jarida domin ba wai za a mai da wata sabuwar jiki ba ne لم تكن موجودا في الدنيا وان دا كان باب اتا الدنيا اه وان دا يرى شيء الدنيا لن شين ذا ساك ميدا وهذا هو الذي استبعده الكفار وانكروه ومن شين اتل ابن دكاتره كافرين سكتي سكتي بيه يولا cewa wannan jikin dai wanda ya rayu a duniyar nan wanda ko ya mutu sannan kuma aka binne shi a kasa ga shi ya rufe a cikin kasa to shi ne suka ce da zai yi za a sake mayarwa to shi ne kuwa Allah zai mayar mala yake qala wa azza wa jal Allah madaukakin sarki yake bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ التي سنع معناك سوى ميجازئية ذو مصر لذلك رسول سيكا قري فكتي ومنا أهم معناك من سنع نمك مطلوب muka zo maturbaya a cikin kasa wannan kuwa maidawa ba zai yi ba sun ce zalika raja'un wannan maidawa bai yiwuwa yana da nisa a iya yin haka Allah ya turkada alimna ma tankusul ardu minhum mun riga mun sani menene ke raguwa a lokacin da suka aka binne su a kasa daga jikin jikinsu nan me ke raguwa me ya ruɓe nuna da wanda aka tibe da sauransu duk ba abun da abin da yake yi mana mun san shi wa indana kitabun hakim kuma muna da littafi wanda yake kiyaye komai ماذا يقول فبين سبحانه أنه عالم بكل ذرة من ذرات أجسادهم Allah ya bayyana da wannan aya ya san kowane kwaya na zarra wanda ya fita daga cikin mutum duk ya san shi allati tanqusuha al-ardu minhum wanda kasa take ci su rabu a cikin a jikinsu a yu'iduha kama kana sai mai da ita kamar yadda take فيضعف ذلك الميت بجسده zai ta da wannan mamacin ya rayar da shi da wannan jikinsa kama alaihi da duniya wanda yake jikinsa a duniya wa qala ta'ala Allah madaukaki sarki ce. wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta a lokacin da annabi ibrahim yake ya ubangiji ka nuna mun yaya kake rayar da mamaci قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي yace baka imani bane yace a'a na yi imani sai dai ina son samu natsuwa ne cikin imani sai zuciya na ta natsu a kan rayar da mamaci bayan mutuwa kana fa khud arba'atan min al-qayl sai to shikenan ka dauki tsuntsaye guda hudu fasurhun na ilai ka kawo su kusa da kai ka tattaka su ka yanyanka su gundarin gundari kuma ka su da juna ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا كبيبي ينكي أكان قوة لجوك كبيك عادي قوة لجوك كبيك عادي أر جزء جدا ثم دعوهن أن annan tsaya ka ce ku zo Allah ya ce ya tina ka sa'aya za su zo maka a gudu a za su zo bayan wannan kasancewa Allah madaukaki sarki mabuwayi ne babu abin da ya gagare shi babu abin da zai gagare shi kuma gani ne babu abin zai iya ba ملكي والمعنى كما ذكر ابن كثير عن جماعة من السلف هو معناه كما يدعى ابن كثير وأنبتا ambata daga ولدت ثم دباتا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع, قطع الطيور الأربعة وخلط لحومها سواء النبي إبراهيم يا ينوى سواء لم تنقى يده هما يا شك أمامك وجعل على كل رأس جبل منهن قطعة يسن يا أكو قول ديك ينك بدأتو ومن ناما ومن جوزو ثم دعاهن ثم يكراسو فتجمعت أجزاء كل طيب sai kowane yankin jikin wannan tsuntsayen suke ta haɗuwa da juna hatta adatik kuyo ana mata har wannan tsuntsaye suka koma a kan yadda suke a da wa aka ilaihi saya suka zo mishi a cikin a da sauri suka zo masa sannan halaita wa kada ta'ala Allah madaukakin sarki yake wa yawma yuhsharu a'da'u Allah ila an-nar a ranar da za a tada makiyan Allah za a kai su wuta sai a tsaye da su a tsare su sai na farkon su sun hadu da na karshen su tukuna sannan kuma a tsare su wanda ya fara isa ya ke tsawanan tukuna sai gaba su tun farkon duniya har na karshe sun hadu da juna sannan a zuwa ture su ciki hatta ila ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun har idan suka zo cikin wutar wa ankaru jara'imahum suka ki laifinsu sai jinsu da ganinsu da fatan jikinsu ya dinga shaida a kansu idan aka ce shaida a kai da kuma shaidawa me ya ke nufi ya min shaida ko kuwa ya yi shaida a kai na me bambanci <laughs> a wajen kowa ya opposite naka yawa ya yi shi kishiyanka wato ya yi domin ya kekin naka a hanyar maka shaida wato ya yi ne don ya baka gaskiya a lokacin su ji da gani da fata za su dinga yin shaida a kan mai jikin da abin da suka aikata a duniya wa qalu li dihin lima shahidtum alaina sai su dinga cewa fatan jikinsu me yasa kuka yi shaida a kanmu ba ku san tare da ɗaya za mu haɗu mu mu kone a wutan ba me yasa za ku yi wannan shaida a kanmu قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو, وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون sai ce ubangiji wanda ya sa ko meye ya yi magana to shi ne ya sa mu ma muka yi magana yau duk da cewa ba mu da harshe duk da cewa ba mu da baki amma kuma ga shi nan Allah ya so mu yi magana mu yi shi da ko wanda ya halitta ku tun a farko kuma a gare shi za ku koma وما كنتم تستفرون وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم kuma ba wai kuna boye mana bane a lokacin da kuke yin wannan saƙon ai da kai saƙon nan ka tafi da kunnen ne ka tafi da an ne ka tafi da jikin ne a lokacin da kai ai da kwafi ya mana ba muna ganin komi da muka ke yi kuma ba ku taba tsammani cewa za mu iya mu yi shaida a kansu a kanku ba ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون abin da ya sa kuke yin shi ba tare da kun damu ba kuna zaton cewa Allah bai san dewa cikin abin da kuke yi ba kuma nazi الذي da بربكم wanda shi ne zaɓonku wanda kuke yi wa ubangijinku a da ku shi ya ɓatar da ku ya shigar da ku wuta yau fa asbahtum min al-khasirin sai kuka wayi gari cikin masu asara Allah kare وهذه الآيات تدل على أن الأجساد التي في الدنيا هي التي عدت وشهدت الأسلام والأبصار والجلود بالمعاصي التي عملها أصحابها وأن الآية ta من nuni mai karfi cewa wannan jikin nan da aka yi laifi da shi a duniya sannan idanun nan da kuma su ji din da fatan su ne masu shaida wadda aka yi amfani da shi a duniya din su ne kuma suka bayar suna shaida ومثل هذه الآيات قوله تعالى فتنفتن ون الآية فدن ألا ملوك السفر كون اليوم نختم على أفوائهم kalli وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم زام rufe باكينسو baki da zai yi magana ba za mu rufe shi kuma hannayensu ne za su dinga mana magana kuma kafafuwansu sun shaida da makanu ya da abin da ake aikatawa وقوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أرانا دع harshensu da بأن da kafafuwansu za ذات dinga شيدا دع بند abin da ويدل على ذلك من السنة حديث قصة الرجل الذي أوصى نبيه آه، بنيه إذا مات أن يحرقوه الجسد أن يحرك جسده ويرمو جزءا من رماد في البر وجزءا في البحر في البحر يتي أدن بغير من أولنا سنة من ذو الله صلى الله عليه وسلم شين العبار والنم تمن بهوا يا أنسى وفيا فهو إذا يموت سبحانه شكر مسلم sai su inda shashi daga cikin jikinsa su zuba su watsa shi a ƙasa iska ta dauke su zuba shashi su kai cikin teku su je su zuba a ciki sai an da yi maida masa rai sai ce masa me yasa kai wannan فأمر الله البحر بأن يخرج ما فيه شيء يومتي تيكو ففتت بكلمة الله تيكتر والبر بأن يخرج ما فيه يوم التقطة ففتت بكلمة الله تيكتر حتى عاد الجسد أرجو كنت يزيها كما كان كما يبدأ يتكلم فيه والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة حديث من البخاري أرويته يقول مسلم أجد حديث أبي هريرة أكن نظام ذا مصر يبدا مكيدي لي أبو أن ذا ملابسة وأن ذا كسر أن ذا كامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السلام عليكم